lalle babu shakka kasashenmu na afirka mahi yawan lokaci suna fama da wannan matsalar ta cin hanci da rashawa ni kuma na yi niyya in yaƙi rashawa da cin hanci ta hanyoyin da suka dace na a ce ma mutane in suka yi haka ba za a bar su ba kuma wannan maganan na yi ta kowa ya yanzu na fara naɗa mutane na kuma na sa musu ido su da kansu kowa ya san da in aka ci gaba da irin abin da aka saba yi wallahi ba za mu zama tare ba yanzu wata na bakwai ban sa naɗa mutanen da ni ne na ɗaura musu nauyi kuma na ba su amana amma ran da komai ya ƙare ina so jama'a su sa mini ido iyakan abin da nake iya yi zane shi muna cikin zamanin demokrasiya wato ba za ka iya ka ɗauki matakai kamar gwamnati ne na inda babu irin wannan doka za mu bi hanya abin da doka ta tanada kuma za mu kwace ma ƙasa haƙƙinta ga mutanen wanda suka ce amana. Ɗaya daga cikin wuraren da aka fi magana canci hanci da ya tattalin albarkatun da Allah ya baiwa Nijar uranium gishiri man fetur da sauransu. ko su canje-canje da ka kawo ko kake shirin ka kawo cikin wannan masana'antu? Eh, uranium a da ne yake kawo kuɗi ga Nijar. Yanzu babu kuɗi a uranium tunda kamfanin gudan mun rufe shi gudan uranium da ke haƙowa yawan nashi ya rage kwarai. kuma faranshi shi an riga ya an tsaida shi hanyar da ake bi hanya ce guda babu matsala cikin ta petrol yanzu abin muke ɗauka kan petrol ɗin namu haraji ne kaɗai ba mu sai da petrol kamfani ne da mu da 'yan chinese muke ciki muna sai da baril eh, kamar dubu goma sha shida kowane wata shi ma eh, babu damar cin hanci wanda ake iya magana a kai inda akwai cin hanci cikin aikin eh, jami'an gwamnati ne wanda suka kula da aikin ƙasa in soji ne in polisi ne in jandarma ne in mutanen lampo ne in mutanen duwan ne in mutanen likita ne in mutane a ko'ina inda akwai idara a nan ne jami'ai suke aiki wanda bai dace ba su ba da kwangila da tsada su ba da ta ba bisa hanya ba nan ne akwai manyan-manyan matsaloli kuma nan ne ya kamata a kula